kamfanin facebook ya fitar da sabbin hanyoyin da za su taimaka wajen daƙile labaran bogi da wasu ke kafewa a kafar sadarwar shugaban kamfanin mark zuckerberg ya alkawarin ganin ya shawo kan lamarin ta hanyar gano duk waɗanda ke kafe ire-iren wannan labaran na boge yayin da ake ƙara samun tashin jijiyoyin wuya akan yawan ƙaruwar labaran na ƙarya a shafukan yanar gizo dandalin facebook dai yana cikin tsaka mai wuya bayan da ake zargin sa da cewa an kafa labaran ƙarya domin ganin an sauya akalar sakamakon zaben shugaban amurka da aka gudanar cikin ire-iren labarin akwai labarin da ke cewa an biya wani mutum kuɗi har dala dubu uku da ɗari biyar domin ya tayar da tarzoma a wani taro da zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump ya yi a baya an dai kafa wani labari ne da sunan wani shafin yanar gizo na bogus na abc news labarin da ya yaɗu sosai har ofishin kamfen ɗin donald trump ya ɗauka da zargin hillary clinton da yin amfani da ƙazaman hanyoyi wajen ɓata wa ɗan takararsu suna a duk lokacin da aka fi irin wannan labaru yakan yaɗu cikin gaggawa kuma ba wai yana yaɗa labarin ƙarya ba ne kaɗai har ma yana samarwa da 'yan damfarar kuɗin shiga damuwa da yadda labaran ke ɓata sunan kamfanin facebook a idan duniya Mark Zuckerberg ya kafe a shafinsa cewa kamfanin yana ɗaukar labaran boge ba da wasa ba. cikin hanyoyin da kamfanin ya ɗauka don daƙila faruwar hakan har da sauƙaƙawa mutane yadda za su miƙa kamfanin rahoton ganin labaran bogi da amfani da wasu kamfanonin waje don tabbatar da sahihancin labari da kuma kafe gargaɗi a labaran da aka tabbatar ba su da sahihanci.